to amma kuna ganin tsoho gashi nan sa shi ba ko gan shi ba to to kana sallah ko ba ka sallah to in dai kana ta da mu na gafarta muku na sa ku aljanna kai ko ku ga wannan tsohon ba wai ce wai kuna sallah ko ba ka sallah ina fatan fahimta mu kuma abin muka sani wanda ba ya sallah wuta zai tafi kai kana sallah ba kana tsumbure wuta za ka yi fawailil musallina alladina mu an to in kana tsumburi a sallah ma wuta ka tafi amma ya ce kana sallah ko baka sallah ya gafarta maka ka dibe shi fa wani tsoho diye ti. amma wai yake cewa ya gafarta mutane shi waye Allah ce wa man ya zunuba illa laba mai gafarta zunubi in ba Allah ba amma ya gano tsoho ya ce shi ma yana gafartawa kuma ba ma gafartawa ba ya ce ma diya ya sa su aljanna ya ce ni na sa ku aljanna haka ya ce ni na sa ku aljanna ina fata an fahimta yadda da wannan kafirci ne kuma shirka ce jama'a wala dole kuma ku zo malamai su fito faɗi wannan dalla dalla a fayyace ta kafirci ne shirka ne ina fata an fahimci wannan abu